muna a ranar lahadi a yau sha hudu ga watan ramadan hijira ta annabi sallallahu alaihi wasallama dubu da hudu talatin da biyu wadda ta yi daidai kuma da sha hudu ga watan takwas hijira miladiya dubu biyu da goma sha ɗaya muna a masallacin abu huraira inda muke gudanar da tafsirin alkur'ani muna cikin kuma suratu nisa wadda muka san tana karantar da tsare hakkin waɗanda ba su da rauni ba hakkin masu rauni mata da suka yi kama da su a karatunmu na jiya allah na tsoratar da mu game da halayen yahudawa daga cikin halayensu ya faɗa mana wasu kamar irin ruwa sannan kuma da cewa idan aka kiraye su zuwa ga allah zuwa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallama don shi hukumci gare su sai haka suna kawo da kai suna kokarin su kai kara ko su kai hukuncin su inda dagut to Allah ya kuce mu daga wannan da irin wannan hali ga cikon sauran magana nan wanda Allah ya yi Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إن ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله فاستغفروا الله واستغفر to waɗannan Allah yana bayyana halin munafukai waɗanda sun kai kama da yahudawa Allah ya ce wa ma arsalla min rasulin ku sani ya ku jama'a ba mu aiko manzo ba wato wa ma arsalla min rasulin ba mu aiko ni manzo ba nan min wasu malamai na cewa za'ida ce masu ganin akwai harufa waɗanda a za'idi a cikin alkur'ani amma bisa gaskiya wannan min wato min ce ta taukidi waton taukidiyya ce kamar wadda zujad ya faɗa wato abin da an ma'ana kenan wa ma arsalna rasulan ba mu aiko wani manzo ba daga cikin manzannin da muka aiko duka tun da nuhu har zuwa muhammad sallallahu alaihi wa sallama wato ba mu aiko shi ba illa li ta'a face a yi mishi da'a fi ma amara wa bisa ga abinda duk annabin ya yi horo wato ba a aiko annabawa ba tun da nuhu har zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam face a musu da'a ga abin da suke faɗa da abin da manzo ya faɗa muku to ku yi aiki da shi wannan kuma shine hanya ta dukkan abin nan bayan Allah wanda sun ka biyo a cikin zuri'a annabawa to yace illa liyu da'a face a yi da'a gare su bi iznillahi kuma da iznin Allah wato ma'ana Allah shi ya umarci mutane su wa manzanni da'a shi ya umarci su wa annabawa da'a nan da'a da an ka ce bismillahi ma'ana biyu gare ta wato bismillahi ko dai da horo ne Allah ya hori cewa kowane mutum shi wa annabin lokacinsa da'a ko kuma mumun ka wato mumun ka aika kowane manzo don a yi mai da'a wato nan bi tawfiqihi da yin dawa mutum game da katar a yi mishi musawaba ya yi da'a wato ita ma kenan da'ar sai da izinin Allah baka iya yin da'a sai Allah ya yi iznin ka yi wato sai ya baka wannan kyauta taufik ce daga Allah ba da son kanka hake yi ba to Allah ya ce wato bi iznin Allah suwa manzanni da'a da iznin Allah na da'atar rasul wato da hukuncin Allah ne ba da son ranka ba in ga dama ka yi kuma ga dama ka da kai a'a wajibi ne ka wa manzanni da'a kuma wannan aya tana nuna cewa wa kenan duk manzannin Allah gaba ɗayan su ma'asumai ne tun da Allah ya ce a yi musu da'a ashe ya zama mai ne ba su kuri ba su saba ma Allah da wannan aya malamai ke cewa dukkan annaba Allah dukkan su masu mai ne to ya ce kuwa ku yi da'a ga Allah sannan abin nan kuwa manzannin Allah da'a su waɗanda mutane Allah ya ce walau annahum izalamu da dai su yahudawa ko kuma munafukai masu bai yahudawa da sun zamo izalamu lokacin da sun ka zalunci kanunsu bai tarke tika ko da barin yi ma da'a ko kuma da kai hukuncin su ga wani wanda ba annabi sallallahu alaihi wasallama ko wato shikenan ma'ana wa tahakumu ila ghayrika da waɗannan sun ka zalunci kanunsu da rashin yama da'a ko kuma da kai hukunci zuwa ga ɗagutu ga ka kana nan raye ko kuma sunna kana nan amma su biyar sunnan nan su ta zuwa ga waninta ja'uka da sun zo maka wato da sun zo inda ake suna masu tuba domin wannan babban laifi ne ga manzon Allah yana cikin ku sallallahu alaihi wasallam ku mai da'a ko kuma bayan bayan nan ku kibiya sunna ta ku bari mata da'a to wannan babban laifi na da sun zo inda kake fastaghfirullah su nemi Allah gafar su faɗa ma sun tuba ga abin da sun kai kiran su da kai sun haƙi zuwa ko umarnin da ta bayar sun kaki to suna masu tuba ga Allah ai da zunubihim ga zunuban su bit tawbati shine su tuba wal ikhlas kuma su gyara aiki nan gaba idan aka ce Allah ya ce manzo Allah ya ce ba za su yi musu ba gafara lahum rasul sannan kuma manzo shi musu ya nemi gafara gare su ashe lokacin da annabi yana raye in ka saba mai don ka tuba ba baya isa sai ka zo wajen sa shi ma ya nemi Allah ya gafarta maka ka tuba ga aikin da kai sannan annabi kuma ya nemi tubanka ga wajen Allah waton da sun yi haka nan lawajadullah da sun samu Allah tawaban mai karɓar tuba ne rahima kuma mai jinkai ne da sun yi haka to da ya karɓa musu amma idan tun da ba su yi ba to ba zai gafarta musu ba ashe kenan duk wanda ya saba ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to in in bai tuba ba to bai samun tuban Allah wato Allah ba shi gafarta mai da sharadi kenan sai ya tuba nan wannan ada Allah ya ce um, ja'uka wato ya ka zo maka wannan hidabi ne a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake raye domin siyakin ayar yana nunawar haka nan ba a samun istighfarin annabi sallallahu alaihi wasallama sai sadda yake raye a lokacin da yake raye in ka zo wajen sa tattuba sai roki Allah ya gafarta maka wannan a lokacin rayuwarsa amma lokacin da ya rasu ya bar duniya sallallahu alaihi wasallama to sai a komo ga sunnatai wadda ya bari ta ce alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam don haka in ka saba ma manzon Allah aka ce abin nan da ka aikata ya saba ma Allah da manzon Allah to sai ka koma ga alkur'ani ka bincika in ka ga ya saba sai kai istighfar shi amma na ka koma ga Allah da manzon Allah domin baya nan bali shi ma ya gafarta maka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ka hanya bar duniya ya yi istighfar kuma ya roƙan ma dukkan al'ummarsa gafara wannan akwai hadisi a cikin muslim wanda yake wani tabi'i da ake kira Asimin ibn ya tambayi wani sahabin annabi sallallahu alaihi wa sallam mai suna sulaiman ibn ya ce mishi manzo Allah sallallahu alaihi istaghfara laka kana cikin inda manzo Allah ya neman magafara ya ce na'am walaka hakkai ma domin ya neman ma duk wanda ke raye a lokacinsa gafara kuma da waɗanda za su zo bayansa ya neman musu gafara to akwai ƙasar da ta fi shahara a cikin abin na tafasir littafan tafsir ko kuma littafai na masu abin nan a tawassul cewa wani ba ƙauye ya karanta wannan aya wadda Allah ya saukas ya ce walau annahum izalamu an kusahum ja'uka wastaghfirullah wastaghfara rasul ko da ya zo madina wato sai zo wajen kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi yana birkida yana zuba ƙasa ga kansa yana cewa manzon Allah gani na zo da zunubai ina tuba ga Allah kuma ina zo don ka nemi mini gafara to sai ya ji magana a cikin kabari an karɓa mishi to wannan kissa kissa ce mai rauni dukkan ta gaba ɗaya ba su inganta ba malamai da yawa sun yi maganganu game da wannan abin nan isnadinta mahi shaharar littafi wanda za zaka samu wannan sosai a ciki shine asarimul mulmanki na hafiz ibn abdulhadi wannan littafi ne mai kyawun gaske wanda ya kamata a ɗalibin ilimi ya karanta shi kuma ya darasa su sosai to ya faɗi wannan kissa kuma ya faɗi rauninta littafai da yawa sun ambace ta wannan kisa ba ta inganta ba to da sun zo sun yi wannan laihi sun ka nemi Allah gafara kuma sun ka nemi ka ya kai manzon Allah ka roƙa musu Allah da sun samu Allah mai karɓar tuba to cewa nan lawajadullaha tawwaban rahima ya nuna kenan matukar annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi endorsing din tubanka ba to tubanka ba karɓaɓɓe ba ne to in ya rasu ya zai endorsing din tubanka shine hukuma ga sunna ce abin nan da ka yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi in ya shi kenan in bai yi shi ba sai ka tuba ga Allah tuban nan da kai ga Allah tunda annabi ya ya ya roƙan mu dukkan al'umma su tuba ta shiga cikin wancan tu abin nan tuba da yayi tunda farko ka hanya bar duniya in kai wannan ka ka tsira ta ga ita wannan aya aya ce babba kwarai wadda ya kamata zama mizani ga ma'aunin kowane musulmi ya zan mizani kullun ta zan kusa ga idanunka duk abin da za ka aikatawa na rayuwarka in na addini ne to ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shi ko an same shi ta hanyar annabi idan an same shi kai ka kada wannan ya bata mare don wani bai yi ba ko sukan mai suka ko zargin mai kada ya damar da kai amma matukar an ka ce maka wannan abu baya da asali ga annabi sallallahu alaihi wasallam kai yi shi to baka cikin waɗannan ba ka ja maka kanka hitina domin shine bid'a wannan sai musulmi sanje shi da kyau to ga ayat da ta sai Allah ya ƙara da wannan magana yace ga yanan falawar rabbika فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما to Allah ya ƙara ƙarfafar da wannan magana da wannan aya da aka kuma wasu malamai na cewa wannan magana da tafe wato adafi ce ga maganar da anka ce alam tara ilal ladzina yasumuna annahum amanu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila tagut domin yahudawa ko kuma munafukai da an ce musu ku yi imani da abin da Allah ya sauka ce mun yi imani da abin da Allah ya sauka ko da sun saba ma annabin su suna ganin sun annabi dai ka so shi ga zuciya ko da ka saba mai shine biyatai to sai Allah ya karyatar da wannan da'awa ta su yace fala ku saurara wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma nan malamai na cewa lamun da ta shiga tsakanin fa domin asalin wannan magana fa wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallama an sa lamun tsakani don ya ƙara ta'akidin rantsuwat wato rantsuwa ce wadda an ka karfafa aka maka ya rantsuwa da hausa ce wallahi musulun ba hausa in kace wallahi to zai ka rantsuwa amma in kace wallahi tallahi sai ka karfafa abin tallahi billahi kana irin sai ya kayi abin to irin wannan ne don a ƙara takidin rantsuwar Allah ya ce fala maimakon a ce fawa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad sai Allah ya ce fala ku saurara ga babban abu wa rabbika ina rantsuwa da ubangijinka ya Muhammad la yu'minuna ba su imani Allah ya ce yana rantsuwa da da ubangijin Muhammad wane ne ubangijin Muhammad Allah subhanahu wataala Allah ya rantsuwa da zatinsa ya rantsuwa da rayuwarsa cewa wala yu'minu ba su yin imani wato mutane ba su samun imani har abada ba ka zama mai imani har abada to mi sai an ka toge an ka ce mi hatta yuhakkimuka hatta har ko sai yuhakkimuka sun hukumtar da kai ai ma'ana ya ji aluka hakama sai sun sanya ka mai hukunci bainahum tsakanin su fi jami'i umurihim ga dukkan al'amarin su na duniya ko na addini sai sun san kai a gaba gare shi wato ba su yi imani mutane har abada sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya zan shi an mai hukunci ga dukkan sha'anin rayuwarsu ta duniya da ta lafira da ta addini duk abin da za ka yi in sallah za ka yi ya annabi ya yi in wankan janaba za ka yi ya annabi ya yi in tafiya za ka yi ya annabi ya yi in cin abinci za ka yi ya annabi ya yi in shiga bayan ɗaki ya annabi ya yi shiga kasuwa ya annabi ya yi ciniki ya ya yi komi na ne sai ka tambaya ya annabi ya yi kai yi sannan za ka zama mai imani babu son rai ga dukkan abin da ka sani wannan shi a kuskuren masu cewa addini daban siyasa daban babu wannan wannan ma'ana wannan abin nan kuskure ne musulmi babu abin da ba addini ba gare babba ne ko karami sai dai idan muka san hukuncin sa ba siyasa babban abu ce kuma musulunci ce cikin addini take littafai da yawa magabata sun rubuta game da siyasatu shar'iyya ko nan ma kusa mala abdullahi dan hudu littafi nawa gare da ya siyasa ta ga sunan da yawa ya rubuta to duk abin da musulmi zai yi komi na ne to addini ne kuma Allah ya ce ga wanda za a yi kuma baya imani sai ya yi shi irin wanda annabi ya sallallahu alaihi wasallam shi an ma'anar hatta yu hakkimuka sai sun hukumtar da kai wato sun sanya ka mai hukunci ai ko kuma ma'ana la ya haka muna ahadan gairuka ba su hukumtar da kowane mutum bayan ka duk wanda abin nan wani al'amari ya sama na addini ko na duniya to ba zama mai imani sai in yana tambaya ce ya annabi ya ce a yi sai in ya bi ka ya watan ka zan kai asama ga kowa amma idan ya zan kana son annabi amma akwai wani wanda asama ga annabin ga amsa hukunci ko ga an fa tsarin rayuwa to baka zama mai imani ba mun gane wannan da kyau wannan abu ne wanda an mai hadarin gaske mu jibi wannan aya fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka sai su hukumtar da kai fi ma shajara na ga abin da duk ya da na saɓani tsakanin su da juna ko mina ne aboki da aboki sun samu saɓani? mata da miji sun samu saɓani? shugaba da mabiya ne sun samu saɓani? mai ɗaukar hoto da mai ɗaukar hoto sun samu saɓani? sai su dawo sai ya Allah ya ce ya manzon Allah ya ce me hukuncin manzon Allah shikenan sai su wallo matsalar to sannan sun zama masu imani amma idan ya zan kowa na son rai to ba masu ba su zan masu imani ba wato fi ma shajara bainahum ga abin da ya gudana tsakanin su ai li ikhtilafi wato sabanin da ya faru tsakanin su to kuma ba shi a sharadi ba ga sharadi nan tafi mai karhi don sun san suna hukumtar da annabi sallallahu alaihi wasallama suna tambayar ya annabi yace sun yarda da wannan to ba kuma imanin bai kammala ba Allah yace thumma sannan la yajidu ba su samu fi an fusihim a cikin zukatansu harjan wani kumci min ma ta ga abin da ka hukunta kuma sai sun sai wannan yayi tsaye cikin zuciyarsu sannan suka zama masu imani kaga kenan babu imani sai ka hukunta annabi ga dukkan sha'aninka dai kenan ko sannan na biyu in annabi ya ce abu kaza hukunta abu kaza to baka jin kaikayi ko shakka gare shi wannan ma'auni ne da kuma mai zurfi wanda ya kamata mu auna. in an ce ma manzo Allah ya ce kaza kaji kana jin kaikayi ko kana jin shakka ko kana ganin bai kamata ba ko wannan hukunci bai dace da tsarin rayuwar yanzu ba to baka da imani imanin ka ya tafi ya heke komo ka zan cikin masu imani wannan mu yi kokari mu rike wannan aya da kyau fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim مما قضيت bisa ga abinda annabi ya hukunta yan annabi ya ce to mafaɗa rijiyar nan to karka tsaya tambaya a hikima ciki fada. wannan shine musulunci amma matukar ana cewa manzo Allah ya ce to ai mu abinda mun ka iske to babu imani manzo Allah ya ce to ai mu abinda mun ka mun ka samu tun ga zamanin to babu imani manzo Allah ya ce wannan ya ce ya saba mu tsari to babu imani tsarin kowa ƙasa yake ga tsarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsarin kowa wannan haɗari ne mai girma mai hankali da shi wala sun masannan la ba su samu hi fusim a cikin rayukan su harajan kumci min ma ta bisa ga abin da ka hukunta wa yusallimu su jawo su miƙa wuya su yarda tasliman ta gama ma an ce tasliman wato ya zama masdari mu'akkadan wato wa yusallimu tasliman sai sun jawo sun miƙa wuya kuma jayuwa wato sai sun jayo ga abin da annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama sannan kuma sun yarda da shi sannan sun ka zama muminai ai ma'ana wa yusallimu li hukmika su miƙa wuya su yarda su jawo ga hukuncinka tasliman jawuwa wadda yake la ya na hi anfusihim shakkan wala shubhatan wanda yake ga hukuncin nan da kai shakka ko shubha ba ta shiga wannan kuma ita ce da rayuwar da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun tsaye da munne makita domin su suna kiyaye dukkan abin da annabi ya yi ko sun san hikima ko ba sani ba za su aikata domin shine ibada balla ma a ce irin abdullahi ibn umar da kai gaya ya zo wani wuri sai aka ga ya gewa da taguwa ta ya wuce haka tambaye shi don me kai ce ban sani ba na ga dai annabi ya yi haka ne sallallahu alaihi wasallam umar ibn al-khattab ya zo ga hajar al-aswad ya sumbunce shi ya ce ni na san dutse haki ba ka amfana suwa ba ka cutar suwa wallahi ba dan na ga manzon Allah ya sumbunce ka ba ba zan sumbunce ka ba kaga wannan ba sai ka san fa'ida abu ba yan annabi yayi to shine addini amma duk abin da annabi bai yi ba duk wanda an ta shi duk wanda an kai mai ƙawa duk wanda an kai mai kuskarima duk wanda an ka kururuta shi wallahi aikin banza ne bai da bambanci da kun sabulu kowa ka bi in ba annabi ba kai aikin banza baka da baka da matsaya baka da madogara don haka nan wannan aya ba karamar aya ba ce fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum dibi wannan ko ina an kore fala wa rabbika ina rantsuwa da ubangijin ya muhammad la nuna ba za su yi imani ba su da imani hatta yu hakki mu sai su hukunta ka fi ma shajara bainahum ga abin da ya gudana tsakanin su komai na ne kaka ce ga wani abu in al'amarin duniya ne in al'amarin lahira ne sai kun ce ya annabi ya yi to daga cikin wannan kuma cewa fi ma shajara bainahum ga abin da ya gudana na sabani kada ka ce wannan saɓani na addini dai hatta da saɓanin da ke faruwa tsakanin ku musulmi wa ku wa ku da ku ɗauki hukuncin ku kai inda gutu ya yi muku gwamma ku zamna wa ku wa ku kuwa kan ku sulhu ya Allah ya ce ya manzo Allah ya ce shi nan gashi to wani kai abbaka da gaskiya wani ar da gaskiya shi sai wannan sai wannan gafara ba an huta ba to wannan haka ya kamata ku zama in a masallaci ne yan a makaranta ne yan awa ko ina ne ke zan annabi sallallahu alaihi wasallama shi an mai muku hukunci shi kuke biya duk abin da ya faru sabani tsakanin ku ku komo da Allah ya faɗi da manzon Allah shi kenan kun tsira idan kuka yi haka nan to ba ku da sauran abin da zai same ku na fitina duniya kuma da lahira to ayat da ta kuma ah, za ta ƙara ƙarfafa wannan ayat da muka karanta gashi na Allah ya ce walau Allah ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو خرجوا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل ما فعلوه إلا قليل منهم ولا أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا to Allah ya ci gaba da bayanin cewa mai imani wanda an mutumin kirki da an ce Allah ya ce manzo Allah ya ce shi kenan karɓa zaki ko ya san amfanin abu ko bai san ko bai san hikima ba kuma ko yana ganin abin nan na da fitina a zahir a zahirce gari shi ba fitina ba ce Allah ya ce walau an na katabna alaihim da su irin waɗannan mutane da ake cewa ku zo ga Allah ku zo ga manzon Allah suna gudu walau katabna da mun rubuta wato mun wajabta alaihim akan su cewa a nikitulu an fusakun ku kashe kanunku a wikin ruju ko ku hita min da rufin daga gidajenku ma fa'alu da ba su aikata shi ba illa kalilan ko kalilun face ɗan kadan daga cikinsu iyakar gaya a ce kashe kanka ba iyaka nan ba ko fita da gidanka ka bar gidanka ta hayyaka to ko shi Allah ya ce ma kayi kayi ɗan annabi ya ce ma yau duk wanda annan duk kowa kashe kai ne sai mu kashe kanunmu wannan shine da'at gane ko ko kuma annabi ce duk wanda adda gida yau shi bar gida ne tafiya ta sai mu bari mu kwashi kayan mu tafiya mu in ya ce ma mu bar kayayyakin sai mu bari mu tafiya mu wannan shine da'a kuma shine ladabi amma in ka tsaya ta wuce to in kashe kaina in da yanga da na bari ba ku zama imani ba kuma wannan imani haka yake da ƙarfi ko washe ƙarfi haka za a shi. to nan lau da an ka ce lau walau an tabna alaihim nan lau wato ta imtina'i ce lau tana da ma'anoni da yawa ga ɗa'ila ta masu nahau wani lokaci za ta zo ta zama harfi imtina'i wato ma'ana imtina'u shay'il imtina'u gairi nan da an ce walau an na katabna alaihim da mun rubuta ashe ba mu rubuta ba kenan misali ko ba haka ba ba mu rubuta musu kashi kanansu ba amma waɗanda an mutane kirki da mun rubuta mun ce kashe kanunku da za su kashe waɗanda ko annabi bai da girma gare su da an rubuta za su gudu ce ba za su yi ba to wannan nan abin nan ce eh, lauta imtina ce kamar eh, inda Allah ke ce abin nan eh, abin nan inda Allah ke cewa law kharaju fikum ma zadukum illa khabala daga irin wannan lauci a nan wani lokaci za ka ga lau ta zo an ƙara mata lamun nabi a gabanta ce laula laula kaza wannan malamai na cewa in ta zo irin wannan wato eh, harfa imtina in ce amma lil wujud kuma inda Allah ke cewa eh, laula an kataba Allahu alaihi aljala kana magana da yahudawa na abin nan bani quraiza laula an kataba Allahu alaihi aljala ka ganin laula harfa in ne amma lil wujud wani lokaci wannan lau za ta zan harfa tamanni kamar wadda lot ya ce ma mutanensa ya ce lau an na kuma kowacan ta gana ta tamanni ce gugu da ina da na yi wani lokaci za ta zo cikin magana ta nuna abu ɗan ta kalil haka ta bin nan ta zan ta kalil kamar magana annabi sallallahu alaihi inda yake cewa aulim walau bishatin ta ganin litta kalili ne ko kuma ga mai magana sadaki inda annabi ce mai iltamis walau khatiman min hadid to ita irin wannan lau ayyuka gare ta da yawa a cikin harshen larabci amma a nan wannan aya to mun ga mai take wa cewa to imtina'i ne laushi ta imtina'i ce wato ba kenan ba mu rubuta ba da mun rubuta musulmi waɗanda an na kwarai mun ka ce ku kashe kanunku ko ku fita da cikin gidajenku to za a ga ma aluhu illa qalilun su daga cikin irin waɗancan mutane ba za su aikata wannan ba sai ‘yan kaɗan daga cikin su kuro walau annahum da dai a ce su fa alu sun aikata ma yu a bihi abinda ake yi musu wa'azi da shi wato ma'ana abinda annabi ke bayyana mu sallallahu alaihi wasallama cewa ku yi abu kaza ku bar abu kaza da sun aikata haka nan lakana khairal lahum da ya shi alkhairi gare su wato wa anfa'a kuma da ya amfani duniya da lahira domin za su samu yarda Allah su samu sakamako na na aljanna amma tun da sun ka juya a ce ku ta za su ki to babu alkhairi kenan tattare gare su ashe duk wanda aka ce ma annabi ya ce abu kaza ya aikata to shi adda shi ya samu alkhairin duniya da lahira amma wanda ke juyawa shi na ganin lokacin wannan abu ya wuce ko abin ya tsanani ko kuma bashi iyawa to shi da khairi na duniya da na lahira wato lakana khairul lahum wa ashadda kuma da ya yi tsananin tasbitan da tabbatuwa bisa ga gaskiya da sun yi haka nan to da sun yi zama tabbaci a bisa gaskiya wa izan Allah ce sa'an nan ma'ana ke idan sun aikata abin da muka ce la'atai na da mun ba su min ladunna ajiran aziman wata irin lada mai girma ta daga wajenmu da sun aikata abin da muka ce su yi to da mun ba su lada wadda an mai girma ta daga wajenmu wala hadainahum kuma da mun shiryar da su siradan hanya mustaqiman wadda aka daidaita ashe wannan ya nuna da samun shiriwa ga hanyar kwarai da lada mai girma duk ba su samuwa sai an bi annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aya tana ƙara fassara aya da ta wuce wala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum duk abin da anka ce mana annabi ya muyi kada ka ce mai hikima ga yin abu kaza baka baka da wannan abin da dama amma abin da ya shahi rayukan mana duniya waɗanda ke faruwa sabbi al'amuran mu'amala to su waɗannan za mu zamna mu ga abin da an maslaha ciki mu yi aiki da shi abin da babu nassi gare shi abin da ya zo babu nassi daga annabi ko ga sabon annabi sallallahu alaihi wasallam to biyar annabi kuma akwai bangare guda wanda aya ba ta ambata ba shine biyar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ka iya saninsa sai ka bi sahabbansa sai ka bi ta hanyar sahabbansa su sun ka zamna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam su sun ka san halaye ne sun ka san ɗabi'u ne sun ka ruwaito su har zuwa gare mu matukar ba hanyar su bi ba to ba ka sanin gaskiya ba ka iya gane gaskiya sai ka bi hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ka bi hanyar sahabbansa wanda ya kauce ma hanyar sahabbai to shi ma ya ɓace kuma ba ya gane hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam don haka gane annabi sai ka bi ta hanyar sahabbansa رضي الله عنه ci gaba ومن يطع الله والرسول فأولئك فأولئك مع الذين رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما shiga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce wa man yudi illaha duk wanda Allah yawa Allah da'a war rasul kaga an ka ce war rasul da manzo domin wa Allah da'a wa manzo Allah da'a ne ba bambanci wato wa man yudi Allah duk wanda yawa Allah da'a war rasul da manzo Allah ce fa ulaika waɗannan su waɗanda sun kai da'an nan ma'allazina suna tare da waɗannan da yake amallahu alaihim Allah ya yi ni'ima a kansu minan nabi daga cikin annabawa wasu siddiƙi da siddiƙai wa shuhada da shahidai wa salihin da salihai wa hasanu ulaika rafiqa kuma waɗannan ya kyautatu su zamo abokan tahiya to nan da Allah ya ce wanda ya da'a ga Allah war rasul da'a ga Allah da'a da manzon Allah duk abu guda ne annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisai da yawa ya fasar wannan aya akwai riwayar abu huraira radiyallahu an wanda ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man aqa'ani faqad ada Allah duk wanda ya mini da'a ya yi toyawa Allah da'a domin gwame suke tare suke ko yaushe wa man asani wanda ya saba min faqad asallah kuma ya saba ma Allah wanda duk yawa manzon Allah da'a to yawa Allah da'a wanda ya saba manzon Allah ya saba ma Allah a wata riwaya manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba illa man ya ya'ba wato dukkan al'ummata za su shiga cikin aljanna illa man aba sai wanda ya ƙi kowa zai shiga aljanna sai wanda bai son aljanna wannan sai yabba sahabbai mamaki suka ce wa man ya aba ya rasulallah wa zai ki shiga aljanna ya manzon Allah kala ya ce man ata'ani da kala da janna wanda ya min da'a ya shiga aljanna wa man asani wanda ya saba min faqad aba to shi kan shi ya ƙi. sai son aljanna ashe mun ga shiga aljanna ta tattara gami wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da in ka wa manzon Allah da ga abin da ya umurta to ka shiga aljanna amma wanda ya saba fa to yaki kamar an ba shi dan makullin aljanna ya sai ce ban su annabi sallallahu alaihi wasallama shine makullin aljanna ga kowa ba ka samu aljanna ga kowa sai ta hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ce ma ga wata hanya in ka bi ta sai aljanna to dan da fara ne wasu ya kai amshi kuɗin ga ko yau dare ka amma dan da fara ne annabi shi ɗaya makullin aljanna sallallahu alaihi wasallama ba a sa ta ga kowa ba kuma ba wanda Allah ya ba damar lahira ya tsince masu biya ta kai su aljanna balle ka ce ga wanda ke cewa wai in baka bi in baka bi wanda yake biya ba ko an ce ka shiga aljanna za su tare ce baka shiga ta yi wannan izgili kuma ana wa'azi da irin wannan magana za mu tare ko an ce ka shiga har da zagi fa ai don ubanka baka shigarta ai wannan izgili ne to annabi dai za ka bi ka shiga aljanna amma duk wanda ka bi bai da makullin aljanna wanda zai baka shi kai nai bai da tabbas zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba bai da tabbas ga aikin da ya karɓe na ko ba karɓe ba ne bai da tabbas ga Allah zai gafarta masa ko bai gafarta masa bale ya abin nan bale ya rike fansar ka kai don haka nan kada ka yarda da irin waɗannan rubuce-rubuce da abin nan da shirme da mutane ke watsawa nan Allah ya ce mana wanda yawa Allah da a yawa manzon Allah to yana cikin yana tare da waɗanda an kawa ni'ima kuma ya bayyana suna ya ce minan nabiyyi daga annabawa wato ma'ana kenan hum ma'ahum fi darin wahidin duk wanda ya bi Allah yawa manzon Allah da'a to yana tare da waɗannan da an ka zano su ne annabawa da siddiƙai da shahidai da salihai suna tare da su a cikin gida guda wani gida ne wannan gida gidan aljanna wadda kowa ke abin nan wadda kewa kowa ke bida wato duk wanda ya da'a yana tare da su a cikin aljanna nan siddiq da an ce siddiqin wato waɗanda suna kai gaya ga gasganta annabi su ne siddiq wannan al'umma siddiqanta ba su da yawa abubakar siddiq siddiqul akbar radiyallahu anhu shine na farko shine babba wato kenan wanda yawa Allah da'a yawa manzon Allah da'a to yana tare da su abubakar siddiq a cikin aljanna yana tare da su shin a gida guda ko ko cikin aljanna kurum ake nufi idan an ce suna tare gida guda cikin aljanna to kenan babu hihiko tsakanin abubakar da sauran wanda zai zo yanzu to wannan ba shine ma'ana ba abinda an ma'ana suna tare da su a cikin aljanna amma gida kowa da nashi mun gane ku kuna tare gari guda yanzu misali a ce dunnan jama'an nan mutane sokoto muke duk muna tare a sokoto ko ba tare muke ba nan ma zo a masallacin duk ga mutare gidajen mu ka san gidanmu ni ban san naka ba don haka nan suna tare a cikin aljanna amma kowa gida ne daban-daban zaman gida daban-daban bai hana wannan yahi wannan gida mai kyawu wannan yahi wannan gida mai kyawu kila wannan buka gare shi wannan bukka bangu garai wannan daki garai wannan dan garai wannan shigifa garai wannan hawan safu gidan sama gare shi ko ba haka yake ba to amma dai ana cikin gidan aljanna gaba daya illa hihikun gidaje ya dogara ga hihikun imani dawa musulunci aiki ko kun shiga aljanna wuri guda to gidanka bai zama kamar gidan abubakar siddiq bai zama kamar gidan umar bai zama kamar gidan usman ko gidan ali ko gidan wani sahabi wanda ya zamna tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokaci guda to shine siddiq anan to nan kuma ashuhada su ne wanda sun kai shahada wato a wurin ɗaukar kalmar Allah sun ka mutu ko kuma an sun kai shahadodin da annabi ya faɗa domin shahada suna da yawa sun kai guda tara babban su wanda ya mutu a wurin fagen yaki shahidi ne wanda ya ciyo ciki ya kashe shahidi ne ko gina ta farmai ko wuta ko abin nan eh, ruwa ko mace mai haihuwa duk shahidai ne amma waɗannan shahada fa da sharaɗi ba duk wanda ciki ne ya murda ya mutu ya shahada ba sai da imani shi a sharaɗi duk wanda ya shahada ko wurin yaƙi ya mutu in babu imani to bai shahada ba wanda ciwon ciki ya kashe in babu abin nan imani bai shahada ba wanda gina ta horma in babu imani bai shahada ba wanda wata ta kone in babu imani bai shahada ba wannan sharaɗi sai da imani sannan shahada ta tabbata to wa salihi da salihan mutane duka salihai su ne waɗanda masu aiki masu aikata aiki wanda na kwarai ga musulunci ba su aikata sabo gwargwadon karfin su sai abin da ya faru abin nan ya faru gare su bisa ga mantuwa ko bisa ga tilastawa ko bisa ga abin nan kuskure to su ne salihan mutane salihi ba wanda bai aikata zunubi ba salihi yana sabo amma yana tuba baya sabon nan sai da rinjaya to shine salihi kun gane wannan eh, don aka ce sali sai kamar wanda bai aikata zunubi to babu wanda a haka nan annabawa dai amma asumai amma in ka cire annabawa kowa na laifi wani lokaci kai laifi karami ko kai babba imani mataki mataki ne akwai wata fasara da malam abubakar gumi ke koyo shi yana cewa imani kamar gani yake wani yana ganin nesa wani bai ganin nesa kusa yake gani wani bai gani sai da madibi sai da galas to haka imani yake imanin wani yana tsinkan nesa imanin wani bai tsinkan nesa imanin wani ma sai ya samu ya dan hanga ya cire kuma to haka imani yake to wanda ke son ya zan salihi na kware kammalalle to an ce wanda kalmar shahadarsa ta kashe mai abubuwa guda biyu ta kashe mai shawa ta kashe mai hushi in imaninka ya kashe ma shawa ba ka shawa komi sai abin da addini ke shawa ba ka hushi da komi sai abin da addini hushi da shi to ka zan salihi wanda bai zunubi kana iya wannan ba da ka gani to wannan shine salihi wanda a cikakke to Allah ya ce waɗannan mutane wa hasuna ula'ika rafiqa nan ka da mun ka ambata su ne annabawa da siddiqai da shahidai da salihai wato ya kyautata su san abokan tahiya don mai hankali yana son waɗannan su zan abokan tahiya gare ko abokan zama gari don haka koyaushe mai hankali ya ƙoƙarin aikin da zai sa shi zamna tare da ɗannan mutane to Allah sanya mu a cikinsu. su to ci gaba zalika Allah ya ce wannan abu kuma da mun kai zalikal fadal wannan hihi ko wannan falala min Allah daga Allah take wato wace falala ce falalar ka yi aikin da zai riskar da kai ga waɗannan mutane ba ƙoƙarin ka bane ba aikin ka bane falalar Allah ce kyauta ce ta Allah idan Allah ya baka sai ka tsaya tsaf ga shari'a wani kuma ba a bashi wannan kyauta ba wa kafa billahi alima haƙiƙa Allah ya isa ya zan aliman masani wa kuma Allah ya shine abin nan masani ai aliman masani ga dukkan komi wanda kuke aikatawa wato masani na ga sakamakon daga wanda bin ya mai da'a to يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات فانفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إن لم أكن قال قد علم الله علي إن لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما to bayan an wannan sai kuma Allah ya komo da magana ga abin da sura take tabbatar shi shine tsarewa hakkin waɗanda an masu rauni mata da sauran irinsu to daga cikin tsare hakkin masu rauni akwai shugabanci wanda yake na kware mai adalci shi kuma shugabancin nan a samu waton adalci ya gudana a cikin kasa ba shi yiwa idan an kashe jihadi matukar an kashe jihadi to za a zamna da rauni abokan gaban ku su yi ƙarfi gaje ku su rinjaye ku sannan waɗanda an mutu daga cikin ku waɗanda mutanen kware ba su zan kowa su a sama gare ku su ƙwace mulki su zan suna mulzar da kuke so ba ku za ku to wannan don rashin adalci da rashin tattalin jihadi ke sanya shi to sai Allah mai da magana ga musulmi ga muminai su tattalin jihadi Allah ce ya ayyuhal ladina amanu ya kuɗin da kun kai imani ko zu ku riki hezarakum wato abin nan saunaku wato ma'ana ku riki saunaku ku tattali wato tattalin jihadi kada ku zamna ba ku tattali ga jihadi ki zan ko yaushe abin nan eh, eh, kuna masu rauni wato duk abin da zai sa ku yi ƙarfi ki zan kuna da abin nan ƙarfin da zai sa a tsorace ku to ku yi tattalin sa wato ku tattalin makamai ku shiga soja ku shiga duk abin da ka sani zai taimaki addini na yaƙi to ku shige shi shi zo ku riki hizrakum saunaku fanfiru kuma ku tahi subatan jama'a jama'a wato ma'ana kungiya kungiya ku san aika masu masu hari suna abin nan dakushe abin nan makiya ku kar su kawo muku hari shi a fanfiru subatan a winfiru jami'a ko kuma ku ta gaba ɗaya wato nan malamai na cewa fanfiru subatan shine ku zanyan hari wato sojoji na zuwa a garuruwan inda ba musulmi ba suna kai hari ana kiran mutane ga addini ana sa su kan addini shine fanfiru su bata fanfiru eh, au jami'an au firu jami'an ko ku hita gaba dai suna cewa nan idan yakin ya zo kun haka abokan gaba ku sun taho to duk ku hita gaba dai duk wanda an namiji wanda an mai karfi mai yaki to ya hita ba a bar kowa ba ku hito ku yaki kada ku kada ku zan kun san ragaye hakuna tsoron mutuwa kamar da hadisi annabi ke cewa sallallahu alaihi wasallama cewa da'ul umam zai zai kewaye musulmi karshen alkiyama har abin nan karshen zamani aka tambaye shi saboda karancin musulmi ya ce a suna masu yawa wannan lokaci amma an sallade makiyansu a kansu saboda abubuwa guda biyu son duniya da tsoron mutuwa da duk abin nan wanda ya cika zukatan musulmi to shikenan ba su ya komi sun zan kara zube ba wanda ke son ya mutu kowa son rai ne ya kai sannan kuma son duniya akai a tare duniya ta yawa to wanda ya san haka nan shi kenan to Allah ya ce ku hita gaba da fanfi su batan a wani wanfiru jami'a wa inna minkum haqiqa daga cikin ku la yubatti anna akwai masu sassaucewa wato su yi zaman su idan an ce ku hito a taurin jihadi sai su zage jiki wato waɗannan masu rauni nan wasu malamai na cewa wannan ana nufin munafukai idan an ce ku hito a yi jihadi sai su ce a mun mai yaƙi ba ko kuma sai su ɓoye ga wani kauli wani kauli kuma ana cewa ana nuhin nan masu raunin musulmi musulmi ne amma masu raunin imani kuma wannan abin nan fassara ita sahihiya kamar wada abdurrahman a saadi ya faɗa cikin tafsirinsa fa yana sabakum musibatan idan wata musiba ta same ku wato haka ta wurin yaƙi haka rinjaye ku ko aka kashe ku kala sai ya ce ko kuma su su ce ɗannan mutane kana amal Allahu alayhi ai Allah ya yi muna ni'ima da mun hita mu ma da wannan musiba ta same mu ai islam akun ma'ahum da mu zamo tare da su ba ba mu zamo ba shahida waɗanda a halarce wato idan an ka tafi wurin yaki an ka samu ganima su suna murna amma idan wata musiba ta same su ce mun yi arziki da mun hita mu ma da wannan fitina ta same mu to waɗannan mutane Allah ya ambace su cewa masu rauni ne na imani amma wala in asabakum fadlan idan kuka hita wata falala ta same ku min Allah daga Allah la yaqulanna sai su ce ta'allam takun bainakum wa bainahum mawadda kamar dai da ɗaya rana babu wata soyayya tsakanin ku wato nan jumla ce mu da, abinda an ma'ana wala in eh, wala in asabakum fadlan min Allah sai su ce ya ni kuntu ma'ahum kai to da dai a ce muna tare da su fa afuzu fawzan azima mu samu rabo mu ma rabo wanda an mai girma domin idan aka tafi jihadi so ga an karkashe musulmi an yi abin nan wata fitina ta same su sai su ce mun yi arziki ba mu tare da su da muna tare da su mu ma da wannan musibar ta same mu amma idan an samu ganima an ka samu falalan yaƙi sun haka ana rabo sai su ce ya laita kai ci da dai a ce ina tare da su da mun samu wannan falala ta yaƙi an raba tare da mu to waɗannan shine halin mutanen kwarai da halin mutanen banza idan an Allah ce ku zo ku yi abu to sai a zabura ai gaba ɗai ba a tsayawa bincike amma munafiki shi tsaya bincike me a hikimar wannan abu kai kada in kai kai na a kashi to wannan ba hali bane na na abin na mu'minai to فليقاتل في سبيل الله الذين يشعرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما to Allah ci gaba zabarar da musulmi da jihadi ya ce falyuqatil fi sabilillahi ku yi yaƙi falyuqatil ku yi yaƙi fi sabilillahi a cikin ɗaukar kalmar Allah kada ya zan kun san raggaye an ramu duk an danne ku ba ku ya komai makiyan ku na sun haga dama da ku me ai yau me abin nan eh, amfanin yawan ku me amfanin zaman mu masu yawa makiya sun danne ba mu ya zabura wato wannan ruhi na jihadi ko shi yana faɗa muku yana cikin da sisa turawa na kashe shi ƙasan nan ta farko nan najeriya lokacin da bature ya ci ya bi kowace irin hanya da yake son ya bi don ya kashe ruhin jihadi na faɗa muku su su kwanaki daga cikin wannan da sisa tasu wadda sun kai ta kashe ruhin jihadi akwai amalgamation amalgamation na najeriya a hada inda musulmi suke da inda ba musulmi suke ba a sanya su ƙarƙashin tsari guda maimakon a ce ku musulmi ku yi naku tsari ku yi taku shari'a waɗancan su yi ta sun ce a'a idan aka ce haka nan musulmi na iya an ka bai suna shari'a to za su koma zabura su koma jihadi amma a kashe musu a hana su aiki da shari'a nan tasu a sanya su karkashin tsari guda sai an haga ma an kashe da wanda a sokoto da wanda a kano da wanda a abin nan bauchi da wanda a inugu da wanda a kwa abun da wanda a nambara da wanda a cross river duk a sa su su zan tsari guda ta ga wannan iyakar rashin adalci a nan domin ya kocewa an kai da wanda an mutumin sokoto da wanda an mutumin cross river mu mance da bambancin abinci mu mance da bambancin tufafi kowa ya bar tufahinsa ya bar abincinsa mu zo mu samu wani abinci guda mu zanci kina yiwa ko daga abinci mun bambanta ko ba su tura mun bambanta ashe ga tsari dole mun bambanta to sai bature ya ce a yi a wannan amalgamation a haɗi a sa su tsari guda to zan biya tsarin wannan don a kashe ma tunanin addini a kashe ma tunanin ka zabura ka yi jihadi sannan ma ƙasa guda ba a barta ba sai da aka yi mata guntu guntu maimakon a bar mu a ce duk nozan najeriya da muke da to in ka bar mu haka nan ai tunanin dole usmaniya tana cikin jinin mu har yanzu to sai ka ce ai jiha jiha kai ga ganin ka kamar jihohin nan da an kai guntu guntu kamar don cigaba an kai ga ganin ka ko ba haka ba amma shi bature ba wajen cigaban gaban yayye ba don ya kashe ma tunanin yan uwantakan nan ta musulunci yau an ka ce ana faɗa abin nan filato wanda a sokoto bai jin kamar dan uwa ne ake kashi sai ce ai ana ana faɗa eh, eh, eh, jos filato state tunda ba a yanta sokoto bai damu ba ana faɗa ka zuwa ana faɗa kaduna state wanda aka Kaduna bai damu ba wanda a bai damu ba kaga an kashe ma tunanin yan uwantaka ta musulunci ko ba kashe ma ba sannan aka zo ma cikin jiha din sai da an kai lokar gamin lokar mai ita ma ba wajen ci gaba shi bature ke yi ba don ya kashe ma tunanin yan uwantaka wanda a Sokoto nos bai jinjin kan wanda a Sokoto sawo ko yana jinjin kai ne ko da sadaka yake yi in kamar ya kila yana ciyaman ko yana wani kansila yana raba kyauta wani mutumin sokoto na ya taso ya zo sa ta a koma lokacin da mai dunta bai dauke shi dan uwa ba to an ka dawo howard ward wanda a abin nan eh, eh, eh, sunan shi magajin gari ward bai jin tausan wanda an magajin gari bi sai ce ai ba dan ba wurin mu guda ba duk abin da ka sani na soyayya musulunci ya kulla to bature ya kashe ta kuma haka yanzu bature ya tafiya ta yi ba da bature za mu faɗa ba yanzu da ƴan uwanmu don su a turawa domin su ba bature zai sa hannu ga lasin ba a sai da giya ko shi ke sawa wa zai sa hannu ga lasin ya halka sai da giya wa zai sawa ba ku haɗa min ba <laughs> musulmi zai sawa wanda za ku zama na sahu guda na sallah don haka nan waton abin da yasa an ribanci musulmi akwai abubuwa guda biyu matukar an ka cire mu musulmi su to an mai sai bai da bambanci da icce hushubul musannada ya an ka cire mishi tarbiyyar tasfiya tarbiyya ta musulunci an cire ma'aita tasfiya an cire ma'aita to shikenan baka kishin komi duniya sai abin nan da ka tarbiyyatu a kansa an cire maki shi ko wani iri baka jin baka jin ciyon duk wanda ka taba addini balle ka zabura ka ce ka rama to Allah ya ce faluqatil fi sabilillah ku yi yaki a cikin ɗaukar kalmar Allah ku yaki Allah zai na waɗannan ya shiru na hayatar duniya da ke sayan rayuwar duniya su yi da ita wannan ba ba kafirai ɗaya ba ko musulmi sun kai yi da mun addini sun ka sai rayuwar duniya ku yaƙe su su ma har dawo mun gane wannan da kyau ku yaƙi masu sai da abin nan addini ga rayuwar duniya wato har su dawo bil akhira da lahira wa man yuqatil fi sabilillah wato wanda ya yaƙi a cikin ɗaukar kalmar Allah fa yuqtal an ka wato an kashe shi aw yughlab ko ya an abin nan abin nan an ka irin jaya fa sofa nutihi ajran azima da sannu za mu bashi lada wadda an mai girma wato in ya yaƙin nan yayi yaƙi an kashe shi a wurin yaƙi ko yayi jaya ko an ka rinjayai to Allah zai ba shi lada wadda an mai girma ita ce aljanna to wannan ruhi na jihadi yana nan ba a shahe shi ba matukar musulmi sun kai karhi to suna iya su yi amma abin da a karhin musulmi ba wai su zabura kawai su harma yaƙi su yi ta yi ba a'a annabi sallallahu alaihi wasallam a ce muna koyo shi ku roƙi zaman lahiya duk inda kaga musulmi sun yi jihadi ba su zai su jawo jihadin nan ba iske su ya kai amma su yi tarbiyya duk abin da yake da amfani ga musulmi sai ya zan kuna tsaye da kanku kuna iya yansa kuna da sojojinku masu karfi isasshi kuna da makamai sannan duk abin da ka san musulmi na bukata na rayuwa kuna iya yi kai an ce hatta da masu aski sai ya zan kuna da isassun masu yi muku aski wanda ba ku dogara ga wasu kuna da abin nan kahintoci isassu kuna da masu gyaran motoci kuna da masu gyaran lasfikoki kuna da masu ɗaukar hoto kuna da 'yan jarida masu farfaganda su watsa komi kuna da isassu to sannan shi kuka tattali wa iddu lahum duk abin da kuka san yana da unhani ga zamani ana tsayuwa da shi to sai ya zan musulmi kuna ciki kuma kuna da masu yi ne isasshe kun gane wannan sannan jihadi in ya zo har na su za su takara ku ba ku za ku takara su ba a ce ku zo ku takare su ba in sun ka takare ku to sai ku nemi Allah taimako sannan ku fara jihadi kun gane wannan to duk inda ka gane jihadi to kafirai suke fara taba ba musulmi ba musulmi bai fara kai kawai ya afka ya ta bugun mutane ba wannan ba haka ake yin jihadi ba to ci gaba to sai mu dakata a wajen magana jihadi sai gobe insha Allah mu ci gaba da ita kuma Allah shi karbi abin da muka faɗa daidai wanda muka yi kuskure Allah ya yafe muna kuma ya taimake sunna annabi sallallahu alaihi wasallam taimake addini ma taimake addinin musulunci subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa wa atubu ilayk tambayoyi kai masu ma'ana mutum ka su da yake muna cikin kuma na za a da ake na wannan mai ta ke cewa samun hukumi ne ne hukunci yin azumi da mutumin da yake da asma kuma ba a kai rayuwa sai da ibira ne hukunci azumin su to malamai na zamani sun yi wannan fatawa a cikin abin eh, eh, fatawa ta ta azumi kamar su wannan ne eh, sunan shi ah, salih ibn uthaymin cewa idan mutum yana da rashin lahiya ta azuma kuma ya je aka tabbatar da watan baya yin rayuwa sai da wannan inhela to ba komai sai ya ci gaba da azumin su kuma yana shaƙa wannan inhela din har idan ma ya zan abin nan azuma din ba ta iya barin ya azumi wannan sai ya aje amma matukar da yana iya yin to sai ya ci gaba da azumi kuma yana shaƙa abinsa wannan ba ta bata masa azumi wannan shi kuma yake cewa shi ne cakin jama'a hmm. sai kuma ya zambai da halin tambayar su shafin shi kuma bai adadin su kuma halatta ya musu addu'a ya zama maki adadinci sannan kuma da su masu to abin da dai ya fi gare shi wanda ya ci hakkin wani kuma baya da abin biya to waɗanda an raye in ya san yana iya ba su hankuri su yafe masa to sai ya je ya ba su hankuri su yafe masa idan abin nan wato ba su rayu kuma sun mutu to sai ya ci gaba da musu addu'a Allah ya gafarta musu kuma ya ci gaba da ayyukan alkhairi wanda ke ko da an ɗibi lada ce lafira an ba su za a rage mishi da wani abu a wannan shi ne shine ana kuma yana ya cimma ya cimma ana sallah wani ya an ya samu da hmm. a kai ya haɗu sai mishi ne ingancin shi sallah wanda ya to malamai sun yi khilafa kwarai game da wannan matsala a biyan musbuki sallah ga abin nan ga abin nan ga masaba ta malikiya kuma mu ce riwaya ta dan kasim ko ta shahara kasan nan ita an ta shahara to nan suna cewa ba a yi amma bisa ga kauli sahihi da malaman suna suka akan sa wannan ba ba komai kana biyar mazmuki sallah wannan ba aibi bane wallahu alam wannan tambaya yake cewa shi kuma Allah yana son a yi masa ƙarin bayani game da duk mai na fila ajiyar na sannan kuma mai farilla ajiyar mai na fila hadisin zai fi son sani wani a ina zai samun shi ko ƙarin to ina malam jabir shi ya ba da wannan fatawa kuma ya yi magana da hadisin da a cikin bukari ko na hadisin mu'adh ne wanda ke ba da sallah tare da wanda ke yin sallah tare da sallah da sallama kuma ya je ya ba mutanen kawai su abin nan sallah in kana son ka samu sharhin wannan hadisi ina ganin ba wanda yawa wannan hadisi sharhi mai shawa kuma hafiz ibn hajar a cikin fatahul bari in ka ji ba za ka ga ya kawa kawal inda ke cewa ba a yana bata abin nan duk hujojin su wannan ya shaka idan ka ji ba fatahul bari sharhin sahihul bukhari wannan tambaya ke cewa shine mun ce yana da ah, bayar sai sai sallah ta yi daya sai ka shayi ya tuna bayan sallar isha'i na zai yi to ba tsarki ban gane ba tsarki ba janaba ya yi ko kuma fitsari ya yi ko wane ne wannan bai abin nan bai faɗi ba sannan kuma dai fitsarin ya isa jimari ko bai yi ba wannan duk hukumce hukumce ne to idan dai ya yi abin nan janaba in janaba ce ya yi bai yi wanka ba sai da ya sallah daga baya tuna sai ya yi wanka ya sake sallar da ya yi idan kuma fitsari ne ya eh, in ya jama'ar na hitsarin ko bayan gida ya jama'ar da dutse ko da toilet paper ko da wani abu ya je ya sallah daga baya tuna bai tsarki ba ba komai sallah sa ta yi wannan ne fatawa insha Allah wallahu a'lam ka kira kabu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine